Ganan nan birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke watso shirye-shirye wannan karo muna mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 200.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa rediyo da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim ka almasi Garba muke farin cikin jan rigamar shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji wato ci gaban rahoto akan batun karin kudin man fetur da aka samu. kana kuma Maryam Dauda za ta shigo da shirin kallabi, Zarawa Fage za ta shigo da shirin sharhin jaridun Amurka. Muna kuma dauke da kaɗan daga cikin ɗimbin rayu da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kasar Isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka biyu jiya Alhamis, wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da Amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabata tsakiya. 'yan majalisar wakilai koko na dokokin tarayyar amurka ilham umar da rashida life sun sha caccakar kasar ta isra'ila da kuma manufofinta kan falasinawa da sun shirya kai ziyara isra'ilar da wasu birane da dama a yamma da kokin jordan cikin 'yan kwanaki masu zuwa mataimakiyar ministan harkokin wajen isra'ila zifi hotofli ta gaya wani dan jarida cewa ba za mu kyale waɗanda ba su ƙaunar 'yancin mu na kasancewa cikin wannan duniyar su shigo cikin isra'ila ba bisa ƙa'ida ɗaukar wannan mataki da muka yi ya dace dab da bayar da sanarwar hanin shugaban amurka donald trump ya aiki da sakon tita da ke cewa muddin isra'ila ta amince 'yan majalisa umar da tlaib su kai ziyara hakan zai zama wata babbar gazawa sun tsani isra'ila da dukkanin yahudawa kuma babu wani abin da za a faɗa ko a yi da zai canza musu ra'ayi. jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata shugaban china shi jinping ya ganawar keke da keke da 'yan rajin demokaradiyya da ke zanga-zanga a hong kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni goma ana yi saboda mallake yankin da china ke yi shugaban na amurka wanda akasari tawagar motocinsa kan kauce bin inda masu yin masa zanga-zanga suke ya faɗi ta kafar twitter cewa idan mr shi ya gana da masu zanga-zangar waɗanda a akasarinsu matasa ne a ta bakinsa za a kawo ƙarshen matsalar ta hong kong cikin lalama da fahimta ba na shakka trump ya ce na san shugaba shi sosai wurtaccen shugaba ne wanda ke da cikakken goyon bayan mutanensa haka zalika ya ƙware sosai kan mawuyatan al'amura ba na wasi ko misalar zaratin cewa idan shugaba shi na son ya gaggauta warware matsalar hong kong cikin mutunci zai iya ma'ana ganawar keke da keke to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kasar pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya alhamis a wata fafatawar da aka yi da india akan iyakar kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu a daidai lokacin da kasashen biyu ke ci gaba da takaddama kan yankin na hamalaya wani mai magana da yawun rundunar sojin pakistan ya yi ikirarin cewa su ma sojojin india biyu ko ku biyar sun mutu bayan da aka buɗe masu wutar ramuwar gayya manjo janar asif gahur ya ce ana ci gaba da samun rigingimu loto-loto rahotanni na nuna cewa jami'an sojin india sun karyata rahoton kashe wasu sojojinsu to amma sun tabbatar cewa an kashe wasu sojojin pakistan uku a matakin ramuwar gayya da aka ɗauka nan take dai babu hanyar tabbatar da ikirarin da kowane bangare ke yi a game da wannan al'amari jiya alhamis yankin gibraltar mallakin kasar birtaniya ya yi watsi da rashin amincewar amurka ya saki wani babban jirgin dakon man iran mai suna grace one wato wanda ya kama kwanaki bayan da iran din ta ba da yankin tabbacin cewa ba za ta tura ɗanyen manta zuwa ƙasar siriya ba yanzu duk wata hujjar tunanin cewa akwai buƙatar ci gaba da tsare jirgin dakon man takau a cewar wani babban ministan yankin mai suna fabian picardo a wata takardar bayani sa'o'i kafin nan amurka ta nuna tana so ta hana sakin jirgin wanda birtaniya ta kama ranar 4 ga watan yuli wannan nema ya kawo jinkiri wajen yanke hukuncin to amma babban alkali anthony dudley ya ce shi bai samu wata takardar bukata daga amurka ba zuwa gaida Ibrahim Kalmasi Garba da karanto labarai. To madalla bari mu bude taskar hotannin namu a Najeriya inda ake fama da batun ƙarin farashin ɗanyen mai a kasuwannin ɗanyen mai ta duniya da ya fara haifar da damuwa mai yawa ga gwamnati bisa la'akari da cewa farashin na danyen mai ya yi ƙasa da lissafin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kasafin ta na bana. Wakilinmu na yankin Niger Delta Lamido Abubakar ya yi nazarin wannan lamari ga kuma rahoto da ya haɗa mana. Wata babbar damuwa ta dangane da faduwar farashin ɗanyen mai wannan matsala dai ta faru ne a baya-bayan nan kuma farashin ya yayo ƙasa da dalar Amurka biyu da ɗigo goma wanda hakan ke gwada yadda farashin na ɗanyen mai ya yi tashin gauron zaɓe har ya kai dalar Amurka 65. kuma daga bisani ya yi kasa da dala 60 na amurka wanda gwamnatin tarayyar najeriya ta yi amfani da su wajen kasafin kudinta na shekara ta 2019 kawo yanzu dai faɗuwar farashin na ɗanyen mai dai da masu sharhi akan al'amura ke ganin cewa wani babban cece-kuce ne wanda manyan kasashe na duniya ke ci gaba da nunawa juna yatsa sanadiyar ta al'amura a kasuwar mai ta duniya ganin farashin na mai ka iya samun koma baya idan aka kasa cimma wani daidaito musamman tsakanin manyan kasashe na duniya da suka hada da amurka da kasar china kan batutuwan da suka shafi kasuwanci na ƙasa da ƙasa ƙasar ta china dai ita ce ta fi kowace ƙasa a faɗin duniya sayan ɗanyen mai a kasuwan mai ta duniya Musa Mark Olinu wani masanin tattalin arziki ne a yankin Niger Delta kuma ya yi tsokaci dangane da wannan matsalar. It will help to enable our policy makers to understand that Yana cewa ne wannan abin da ya faru na faduwar farashin ɗanyen mai a duniya a ra'ayina ya kamata shugabannin Najeriya su ɗauki darasin cewa lokaci yayi da ya kamata su daina dogara da ɗanyen mai wajen samar da kudaden da ake gudanar da ayyukan raya ƙasa a ƙasar ta najeriya ya ce akwai ƙasashe da dama na duniya da suka ci gaba kuma ba su dogara da ɗanyen mai ba idan har ba a ɗauki matakan da suka kamata ba aka koma mu gaskiya to lalle tsugunni ba ta ƙare ba a Najeriya. Oil is not the mainstay of their economic stability. For instance, China. Hmm. So the crisis may not be over. Kasafin kuɗin Najeriya da na shekara ta 2019 ya yi ƙasa da kasafin kuɗin bara bai ne dai su nunar cewa hakan zai rage wasu basussuka da kasar kan nemo wajen cike wani gibi akan kudaden raya kasa domin ganin cewa an gudanar da tsare-tsare da aka yi niyyar aiwatarwa na kasafin kuɗi kuma rikice-rikicen farashin na ɗanyen mai na ci gaba da kawo cikas a ƙasar ta najeriya domin ƙasar ta dogara ne kacokam ga ɗanyen mai akwai dai matsaloli da dama da barayin mai kan haddasawa wajen layukan fayif-fayif ɗin mai tare da satar mai ɗin da kuma tace shi ta bayan fage wanda barayin mai ke haddasawa a kowace rana ta Allah kuma satar mai ɗin dai ka haifar da matukar koma baya na kimanin dala biliyan tara a duk shekara a ta dalilin satar ɗanyen mai shi ma wani dan yankin Niger Delta ya ce. My name is uh, David Michael. The oil price is down. I think um, Yana cewa ne sunana David uh, Michael dangane da faduwar farashin danyen mai a kasuwar mai ta duniya hakan ka iya sanadiyar kariyar tattalin arzikin Najeriya kuma zai hana shugabanni gudanar da ayyukan raya ƙasa idan kasafin kuɗin da Najeriya ta yi na shekara ta 2019 ya samu matsala za mu fuskanci matsalar matsalolin ayyukan raya ƙasa hakan babban matsala ce lamido abubakar muryar amurka daga fatakwal nigeria kashewa ko kai magana a iska kake yi malam haka yake to har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda agogo nan washington ke cewa karfe goma da minti goma wato karfe uku da minti goma na asuba ga shirinmu na gaba. sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta cheese. na Aisha, Ali G, MK, unifiki Jenas, Al Abafido, Kebi Teku, kowa da kowa ana tare. Bi Mary, kawai lokaci ne, wanga Billy ne yake magana. To a gaishe ki yanzu kuma ga Maryam Dauda da shirinmu na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Har yanzu dai muna nan tare da babbar bakonmu Dr. Nafisa Hayatuddin, matashiyar likita da ta kware a fannin masu lalurar kwakwalwa. Idan masu sauraro ba su manta ba a makon da ya gabata, Dr. Nafisa ta yi bayani akan abin da ya ja ra'ayinta ta karanci wannan fannin. A shirinmu na yau za ku ji ci gaban wannan hirar inda ta ci gaba da bayani kamar haka. To kuma wannan bangare ne da babu mata da yawa. a sanda ne karatu mm. sanda ne karatu na na likitanci babu mata dukkan likitocin da ke aiki a lokacin a abu din maza ne sai na rika oh. tunanin cewa a to idan mata na da irin wannan lalura akwai bayanin da a mace in ba mace yar uwarki ba zai wuya wani ya fahimta sosai kuma balle in ya shafi ga al'ada ga addini ga wane ne to a sanda ne mm. karatun gaskiya babu bahaushiya mace musulma da dai ni na sani da ke wannan aiki da ke wannan aiki so da mm. na gama na ji kuma ina sha'awar shi sai na fada kuma da support din yan uwana da mai gidana Allah a ko da wani lokaci sukan ce mu abin da kike so in dai ya kwanta miki a rai kiji yayi to tunda kin taɓo batun mata mm. kamar waɗanne irin matsaloli ne na kwakwalwa da kike gani ko da kika sani da saka fi shafan mata a Najeriya musamman ma dai arewacin ƙasar kwarai kuwa akwai matsaloli da suka shafi sun shafi duka jinsi maza da mata amma kuma ko ina a duniya an san cewa mata sun fi fama da depression lalura ce da take tattare da kunci tsananin kunci da damuwa eh yana, yana tattare da al'amura na kamar yau da kullun na rayuwa bacin rai da a'a rashin miji mace na ta ko koko tana ba aikin yi ba sana'a mm. ya zo kuma ya haɗu da damuwa na 'ya'ya da 'yan uwa da dangi ko wata rashin lafiya ko wata rashin lafiya duk waɗannan to mata sun fi yawan kamuwa da wannan lalura mm. mutum sama da kashi ma wurin akwai wasu wuraren da an yi reports yakan kai ma har kashi wurin sittin masu lalura ko da ta shafi lalurar kanjamau ko da ta shafi kansa ko da ta shafi kowace irin lalura ta jiki mm. to tana iya kuma ta haifar da wannan akai saboda misali ne ka ɗauki mutum mai hawan jini mutum yanzu yana da hawan jini abinda da da ya saba ya saki ran shi ya ci ko ina yake ci yanzu ka mm. takura shi ka ce dole ya na ci ka sa shi dole ya yi abin da da baya yi wani kuma abin da yake iya yi a da yanzu ba zai iya yi ba an hana shi ya yi so duk waɗannan abubuwa in ya haɗu da kuma a'a misali ya shafi sana'ar da mutum yake yi mace na da hawan jini tana sana'ar wuta hmm. aikin girki yanzu an ce mata a'a ta kiyaye wuta ta kiyaye gishiri ta wace ce gashi ba galihu gare ta ba dole ta tashi ta nema ta neman ma 'ya'yanta hala ba ta da miji mijin ya mutu ko wani abu to kin ga ko irin wannan in ya zo ya haɗu duka aikin ga dole damuwa hmm. damuwa ya shiga to in damuwa ya shiga sai ya canza yadda kwakwalwa take aikinta sai kawo lalura irin wannan to ita wannan matsalar ta damuwa kowa na da kwarai kuwa yar damuwa shi dai abin da ba a rasa ba eh, amma ainihin ita eh. larurar damuwar ko eh, cutar damuwar menene alamominta tana tattare da alamomi da suka shafi na farko yawan bacin rai ko ko in ce bakin ciki da kunci mutum ka rika jin kunci ko bakin ciki fiye da abin da ya faru ko ko fiye da kima a ko da yaushe gashi ya yi tsanani kuma gashi ya daɗe fiye da yadda ya kamata mm. abin da nake nufi misali kamar yau ne a ce a mace kin rasa mijinki dole rai ya ɓaci to amma kuma idan lokaci na tafiya ai abin yana raguwa a hankali a hankali a hankali to amma kuma a'a sai kiga mutum ya tsananta a wannan yanayi ko kuma misali a'a dan abu ne ya bata kamar ka batar da kaya ajiya ajiya ba ta wani abu mai daraja ba sosai kin ajiye shi kina da kuma wasu kuɗin amma kuma bacin ran wannan wai kuɗin da kika ajiye sai ka rike shi a ranka kai ta kuncin bakin ciki to ya tsanani na farko bakin cikin ya tsanani kuma ya daɗe shine alama ta farko na biyu rashin sha'awa sha'awan mm, abubuwa na yau da kullum na rayuwa waɗanda da kake sha'awayi misali idan mace ce ko mutum ne mai son karatun ƙur'ani mm. sai ka zo ka ga sai ka mema ma'anar karatun ƙur'anin nan wani haka zai fara tunani idan mutum ne mai son zuwa biki ko sha'ani sai kiga ta janya jiki in mace ce mai son kwalliya ko tana da son girke-girke sai kiga bata damu da yi ba ko kuma za ta yi dan dole take sa kanta ta yi mm. so duk irin waɗannan shine su ne alamu na biyu na uku kuma shine rashin kuzari rashin kuzari rashin mm. kuzari ya shafi kamar mutum da kin ɗan yi aiki kaɗan gaji mace ta gaji yawan kwanciya gashi dai tana kwanciya amma ba bacci take hmm. ba ta ta kwanciya ta zauna ta ji ta a gaji To ma sauraro lokaci ya daga mana hannu don haka za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai za ku ji mu da ci gaban wannan hirar. A madadin babbar bakuwar tamu Dr. Nafisa hayatu Hayatuddin da Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. ga da malamai sai kuma muhimman rahotanni da suka ɗauki hankalin jaridan Amurka a wannan mako. Sharhin jaridan Amurka A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar Express ta Washington Post inda aka rubuta labari. 'Yan sanda a garin Philadelphia da ke nan Amurka sun kama wani mutum a jiya Alhamis bayan da aka shafe sa'o'i da dama ana ɗauki ba daɗi da mutumin da 'yan sanda har wasu 'yan sanda su shida suka samu raunuka. Wani mai magana da yawun rundunar 'yan sandan Philadelphia ya ce bayan da jami'an tsaro suka kama mutumin da ake zargi zargi da yin harbi suka kuma tsare shi sun buɗe gidan mutumin da ke wata anguwa a birnin town inda ɗan bindigar ya rufe kansa. Lamarin da ya fara ne a ranar Laraban da ta gabata a lokacin da wani ɗan sanda ya je gidan don kai takardar sammaci. sai jaridar USA Today inda aka rubuta labari a ranar Larabar da ta gabata hukumomi a jihar Chicago sun ce wani magidanci ya harbe wani matashi mai shekaru goma sha hudu a lokacin da suka shiga gidansa domin su yi sata tare da sauran matasa su biyar. Ana tuhumar wasu matasa su biyar a jihar Chicago da laifin kisan kai bayan da wani dan shekaru goma sha hudu da ke tare da su a lokacin da suke wani ƙoƙari na shiga gidan wani mutum domin yin sata inda mai gidan ya harbe shi matasan sun saci mota kiran lexus inda suka tuka zuwa wani gida a garin illinois inda suka gamu da mai gidan mai shekaru 75 da haihuwa a cewar 'yan sandan lake county illinois mutumin ya fito ne don binciken mai ke faruwa ya faɗawa wa hukumomi cewa ya yi imanin suna ƙoƙarin sace motarsa ne kira audi shekarar 2011 ɗaya daga cikin matasan ya kai wa mutumin farmaki da makami a hannunsa a cewar jami'ai mai gidan ya ji tsoron rayuwarsa kuma ya harbe matashin sai jaridar new york times inda aka rubuta labari hannun jarin amurka ya yi ta sauka a jiya alhamis bayan da china ta tura wasu bayanai masu rikitarwa akan martani ga barazanar shugaba trump na sabon kuɗin haraji da masu saka hannun jari suka yi na sauyi ga tattalin arziki da kuma samun kuɗin shiga. Sai jaridar The Hills inda aka rubuta labari a jiya Alhamis ne shugaban Amurka Donald Trump ya zargi manema labarai da ƙoƙarin durƙushe tattalin arzikin ƙasar. Masu yada labaran ƙarya na yin iya ƙoƙarinsu a wurin murƙushe tattalin arzikinmu saboda suna ganin zai zama mini illa ga zaben shekarar 2020 Trump ya rubuta a shafin sadarwarsa na Twitter bayan da kasuwan saka hannun jari ya faɗi a wannan shekara. Ya yi waɗannan maganganu kwana ɗaya bayan da ya zargi bankin tarayya Amurka da hana bunƙasar tattalin arziki. Shugaban na yawan ƙaryata labaran da baya ra'ayi a matsayin labaran ƙarya, inda yake amfani da manema labarai wurin tayar ma magoya bayansa da hankali. A baya ya zargi manema labarai da janyo tashe-tashen hankula a faɗin ƙasar yayin da ake samun tarzoma. A ranar Talatan da ta gabata a wannan satin ne kuma ya ce zai ci zaben idan manema labarai za su yi mashi adalci. Sharhin jaridun Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. gaida zara'u sai kuma ra'ayoyi da ku masu saurare kuke aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashin Hausa na Radio America. Sunana Ilyasu Abubakar wanda aka sani da kawo IKD unguwar na huta Fatiskum. da farko dai ina son yi amfani da wannan dama wajen jan hankalin shugaban 'yan shi'a wato Shak Ibrahim al Alzazzaki da gwamnatin India da ma ita kanta gwamnatin Najeriya da su fahimci juna. Ya kamata a fahimci juna domin kawo zaman lafiya a kasar mu Najeriya baki ɗaya ku huta lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana shi tukur baban rediyo matankare a jihar Kebbi Najeriya. Ko Amerika da farko ina yi wa mu na duniya gabaki ɗaya fata alkhairi yadda ya fita hajji lafiya Allah ya mai su gidajen su lafiya. Sannan kuma ina yi wa musulmin duk duniya barka da sallah Allah shi na Assalamu alaikum sashen Hausa biyu Amerika sunana Kasimu Aliyu Sardaunin matasan Asada a jihar Sokoto, Najeriya. Ina so in hannu da wannan dama ku yin sako na yayin ƙasa ta 'yan Najeriya musulmi da kirista mu ci gaba da addu'a da roƙon Allah shi kamar da wani zan ƙasa ta Najeriya musamman arewa maso gabas ko kuma arewa maso yamma. Da fata Allah shi ƙara taimakon gwamnatin Baba Buhari shugaban ƙasar Najeriya shi ba shi ikon yin talakan na ayyukan alherin. Assalamu alaikum da farko suna na Aminu mai shayi na garin garbace da karmar kuma ta Balija Taraba tare Najeriya ba a kungiyar muryar talaka ta ƙasa. Hakika muna farin ciki dangane da yadda aka sanyo bincike na kutan lantarki ko mu ce kudaden wutar lantarki da aka handame tun a zamanin mulkin Obasanjo wanda aka ware kuɗaɗe masu ɗimbin yawa za a wadata najeriya da wutar lantarki amma kuɗin suka bi ruwa muna fatan wannan bincike zai sa a gano wannan kuɗaɗe da waɗanda suke da hannu wurin fitar da su domin a kawo wa lantarki a ƙasar mu najeriya garin irin yanki na ma da nake ciki kanan hukumomi guda biyar wanda ake kiran central zone a jihar taraba babu kulob daya ko a ce gari daya wanda yake da lantarki na ƙasa da fatan wannan bincike zai sa a samu isasshen wutar lantarki a najeriya baki ɗaya. rayoyin ku masu saurare to kafin Ibrahim ya kintsa ga wannan sako. Masu sauraro kasance tare da sashin Hausa na murya Amurka a kowace ranar Juma'a da misalin karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi domin sauraron shirin duniyar Amurka. Shirin da ke kawo muku al'amuran da suka shafi Amurka, waɗanda suka hada da siyasa, diplomasiya, cinikayya, kimiyya. al'adun gargajiya zamantakewa da nishadi da dai sauransu sai ku kasance tare da mu a shirin na duniyar amurka duniyar amurka tare da ni mahmud lalo to sai ku tari mahmud da la'asar kafin mu karkare ga takaitattun labarai takaicen kasar isra'ila ta haramta shiga ma wasu 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka biyu jiya alhamis wanda wannan zai tayar da wata sabuwar takaddama a muhawarar da ake yi game da irin goyon bayan da amurka ke baiwa wannan kawata ta a yankin gabar ta tsakiya kasuwar hannun jayin amurka ta dan zaburo a hada-hadar tsakar rana da aka jiya alhamis inda ta maido da wani dan abu daga cikin asarar da ta yi na kashi uku cikin ɗari ranar laraba shugaban koriya ta kudu mun in ya ce ƙasarsa za ta yi farin cikin haɗa hannu da japan don warware takaddamar cinikayya da ke da tsanani tsakaninsu muddin dai japan ta yadda su hau teburin shawara jiya alhamis shugaban amurka donald trump ya ce ya kamata shugaban china xi jinping ya yi ganawa ta keke da keke da 'yan rajin kare demokaradiyya da ke zanga-zanga a hong kong don kawo ƙarshen zanga-zangar da aka kwashe makonni goma ana yi saboda mallaki yankin da china ke yi ƙasar pakistan ta ce sojojinta uku sun mutu jiya alhamis a wata fafatawar da suka yi da indiya kan iyakar kashmir da ake takaddama a kai da ake kira marabar yankunan da ake da iko kansu to a gaishe ka masu saurare na kuma muka kammala shirye-shirye na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da duniya amurka na mahmud lalo kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hamma da kariya shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma yin muhawara ko ba da ra'ayoyi a shafinmu na sada zumunta facebook da twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ibrahim ka'an garba da ya karanto labarai da kuma solomon abu da ya harhaɗa shiri da ba da umarni sai kuma injiniyan mu na yau alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.